الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد wa yasta'jilunaka bil azab Allah ce suna neman ka gaugauto musu azaba irin izgili na kafirai cewa shin tun da ka ce in an karyata ka Allah na azabta wanda ya karyata ka yasa har yanzu azaba ba ta zo ba al-maw'ud wanda aka yi musu kyacce da shi al-azab al-maw'udi wanda aka kyace su da cewa za a yi musu kace har yanzu la'ama amafalu bihim suna wannan maganganu ne saboda makarcewa zukatansu dama mun ce la ta'amal afsa ba amma ba idanu ka makarciya ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur to saboda zukatan nasu sun makarce har suke neman a gaugauto musu azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada ai Allah baya saba alkawalinsa ma'ana sai sun cimma ajalin abin da ya ɗebo musu ko kuma wannan azabar lalle sai an yi musu ita ba makawa sai an yi musu azaba nan da Allah ke ce su da ita amma kuma abin da ya musu alkawali na ajal su sai sun cin mai limtina il khulfihi khabarihi saboda sabani ya hanu da labarin Allah baya yiwa Allah ya bada labarin amma kuma ya saba mu da ya bada labarin saboda dama abin da ke sa a saba da labari kila ko baka sani ba ko kuma abin da kafa ta zaka yi ka kasa ko kuma tun harko ƙarya kake yi to waɗannan da sun koru ga Allah ba shi yin ƙarya ba a cewa kuma bakin gaskiya ta ya so yi abin ya fi ƙarfin shi fa huwa yusibuhum walau ba'da hinin abin nan da aka kace su da shi na azaba zai same su ko ko bayan dan lokaci ne da annahu saburun domin shi Allah mai hankuri ne ko kayi mai kayi mai kayi mai na ya sai sadda ya tashi sannan kare na wayanka wala yu'ajjilu bil hukuma shi zai gaugauta azaba ba sauri yake yi ba dan kowa nashi na komi mallaka sai na kuma yana da tabbacin komawa za a yi gare yanzu ko nan duniya in wanda ba naka ba yayi ma laifi abinda kake kokari a sheka a taro shi da yaron ka da bawan ka da danka ba sai ka yi a sheka a taro su ba sai ka koma da to shi ana kowa na yana da tabbacin kowa ya koma ta gaugawa da yake gobe suke yi akwai rasa za a kama wa inna yawman inda rabbika kuma lalle yini guda gun ubangijin kamin ayyamin akhirati na kwanakin lahira ka alifi sanatin kamar shekara dubu ne mai mata uduna na abin da kuke lissafawa bil azabi saboda azaba yini guda saboda azaba ce za a gane kamar shekara dubu bitta an karanta da ta lil jamhuri da mafi yawan makaranta in ma ta uku wal ya'i an karanta da ya min ya uddun na abin da suke lissafawa limni kasirin wa hamzata wal kisa'i da ibn kasirin da hamza da kisa'i sun karanta da ya amma sauran makaranta mafi yawan su da ta suke في duniya nan duniya أو يوم واحد min azabihi ka سنة sanatin كودي كمر ko dai kamar shekara dubu ga الدنيا da kuke lissafawa nan duniya ga ko kuma yini guda na azaba sai kamar shekara dubu ne don tsananin azaba ba don tsawon yinin ba kasan yan azaba ta yi tsanani sai haga awa an daɗe in kana lahiya lau sai haga wai haswa ya ta yi amma shi marar lahiya sai ya ga an daɗe gari bai waye ba saboda matsalar da yake ciki tasa ya ga tsawon sa'o'in to ko yaushe matsala tana ƙara tsawaita lokaci to kwana guda kamar shekara dubu ne saboda tsananin azaba au bayanin li'adami tana shi sabri ko ko ba ta tafiye kashi kashi ko kuma abinda ake nihi da yini guda kamar shekara dubu yake bayani na ga rashin tukewa hankulin shi shi Allah ga hankuli ne yana iya jiran ka shekara dubu kamar ka jira mutum haƙuri wata annihi da jinkirinsa ai faɗi za don haka ya staka suru mudda ta hun wahun ya stafi dunaha shi shina taƙaita mudda ko da su suke garin tsawonta ina ganin ai kamar gobe ne za mu kama su Wa ka وكأي min qaryat أمليت لها وهي ظالمة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية Allah ce da yawa alƙarya amlaitu laha ni jinkirta mata ai ba ku kaɗai ba ne masu izgili da mun ka kyale da yawa alƙarimu muka jinkirta musu kama amhaltukum kamar yadda ni muku jinkiri wa hiya zalima kuma ita ma ai mai ta kama ku amma muka kyale ta sai ta lokaci ne summa akhastuha sannan na kama ta bil azabi da azaba Wata rara haza ya kunkoma wannan li jalbi ma'anan ahara dan ya jawo wata ma'ana ta daban ai jiya mun karanta fa ka ayi min qaryatin ahlakana ha hiya zalimatun fa hiya hawiyatun ala urushiha to yanzu kuma ya kuma cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha kaga wannan ma'ana ta daban ce waccan cewa ya a ha nan kuma ce na laha don nan abin da ake son a nuna jinkirta ma mutane ko da sun yi abin da ya cancanta a azarta su shi ne ce ya zo da wata ma'ana ta daban wa huwal imla'u ne jinkirtawa sun ta'azibu sannan da baya a azarta ba wai an sha wa nan ba a'a an dai kace ne har zuwa wani lokaci da Allah ya barha haula ibu ta akhulil azabi anhu don kada waɗannan mutane su ɗora farin ciki na ganin an jinkirta azaba da gare su wa adafa bil wawi ya ya dafi da wawu nan ya ce wa ka'ayyin wa ma ƙaddama amma abin da ya gabata bil fa'i da fa ya ce fa ka'ayyin wancan na jiya da fa'u wannan na yau da wawu لأنه مع الجملتين بعده لبيان أن المتوعد به يشيك به لا محالة وإن تأخر domin shi wannan tare da jimloli biyu da abayanai shi ne wahiyya zalimatun sun ha. to ni bayani don su yi bayanin annal mutawa'ada bihi abinda da an tsace su da shi ya yi duhun zai sabka gare su lama halata babu makawa wa in ta ahara ko da ko yayi jinkiri duwar suka ga an dade yana daina wa ƙafa ma ta ƙaddama fadi ya adatta abin da ya gabata da fa shi ko da kaunihi badalan don zama na kurkure an kaunihi daga cewa sai fa kai fa kana naki cewar da ya fa kai fa kana naki fa amlaitu lil kafirina summa ahastuhum fa kai fa kana naki to shi na canza ya ce hallaka su mun kai bayan ya ce ya musanyawa ta ta kasance gare su ce halaka don haka can fa'u ta dace wani ta'aqibi dan kuma ta'aqibi fa'u tana gwadan wanga abu ya zo sannan wanga sannan wanga kamar ja'a zaidun fa amru zaidu ya zo sannan wato amru ya zo bayan zaidu don haka shi ma wannan fa ka'ayin ta'aqibi ne ga amlaytu lil kafirin summa akhashtu wa ilayya al masir Allah ce makoma a zuwa ta, duk dai gama yawo akai a dawo ai ila hukumi marji'ul jami'i fa ujabi Makoma gaba ɗaya kowa da kowa zuwa ga hukunci na ne sai in saka musu da abin da suka yi قل يا أيها ka ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nazirun mubin ni fa iyaka ta mai gargadi ne kawai gare ku mai bayyana da gargadi bayyin inzar mai bayyana gargadi ulihu lakum ina bayyana muku ma unzurukum bihi abinda nake muku gargadi da shi wa ana bashirul lil mu'minina kuma ni mai albishir nake ga masu imani idan nida'u lil mushriki abinda sa aka tsaya ga naziru ba bace bashiru ba domin kiran da mushrikai ake kira ka ce musu ko da aka ce ya ayyu nasu ya ku mutane in an ce mutane ya gane kowa da kowa amma dai mushrikai an manuha don haka ya yace inna ma ana lakum nazirun ai ba naziru ɗaya ne bashirun na lil mu'minina amma tunda da kafirai ake magana to nazara dai hadda mahalliya gargadi da tsoratarwa sun mafassala zalika sannan ya rarrabe wannan da kaulihi da cewar shi فالذين آمنوا وعملوا الصالحات wa مغفرة ورزق كريم فالذين wa وعملوا الصالحات dan haka waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai? lahum magfiratun suna da gafara min zunubi ta zunubansu wa rizqun karimun suna da arziki mai girma huwa jannatu shine shiga aljanna babban arziki ke zakara haza tafshira ya ambaci wannan bushara don can ya tsaya ga gargadi ya ce nazirun mubin yanzu kuma nan ya ambaci bushara ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai suna da wata irin gafara da kuma wani irin arziki mai girma liyu giza bihil kuffara don ya kusa ta kafurai da wannan tunda ya ce su ana yi musu gargaɗi ne ana tsoratar da su azaba sai ce amma waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai su kan suna da gafara da kuma arziki mai girma الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه tafsili na yi ya ce sun mafassala sannan ya rarrabe abin kwata-kwata yanzu ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai suna da wata irin gafara daga zunuban da suka aikata gaba ɗaya da wani irin arziki mai girma to wanda zina su fi ayatin su ko waɗanda suka dukuha ga ayoyinmu min rabbi da raddi wal ibdali da ƙaryata su suna tabin kowace hanya dai su ga sun ɓata ayoyin nan ba a yi imani da su ba mu'ajizina suna masu gajiyar da mu suna ganin awa ba za mu kama su ba don duk wanda ke ganin ba a tayar da shi kamar ya kaddara Allah ba zai kama shi ba bi alifin an karanta da alif mu'ajizina suna masu ganin sun tsere muna lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka karanta musabiqina suna masu tserewa mufa'alatun mufa'ala ne bi ma'ana fa'ala ba mu'ujizina abinda ake yasi mu'ujizina suna masu gajiyar da mu amma sai ya sa alba ce mu'ajizina to mun faɗa tun jiya kuma mun sha faɗi cewa mu fa'ala idan an ka sa alif tsakanin fa'u da ainu na fa'ala to ana nufin aiki tsakanin mutum biyu ƙatala ya yaƙai suna yaƙar juna na za'a ya ja ya ya ja amma na za'a ya ja kawai shi dai ƙatala ya kashe ƙatala ko sun yi kashe shi ne a su biyu to mu'ajizina da mu da su ke gajiyar da juna mufa'ala kenan au bi ma'anar mugalaba ko yana nihin mugalaba sun ja mun ja amma mun rinjaye su min a jazahu fa a jazahu kamar a ce ya yi gajeje ne ya da shi kowa na son ya gajiyar da wani amma shi sai ya rinjaye shi ya gajiyar da shi kamar sara'ahu ya yi kokowa da shi fa sara'ahu sai ya kasa na za'ahu ya yi jayayya da shi fa na za'ahu sai ya jayayya. ai ya yayi cere da shi fa hu sai cere wani ne kasirin wa abi amrin ibn kasir da abi amrin sun karanta da la alifin ba da alif ba mu'jizina kawai babu alifin nan na abin shaddadan yana wanda an kawa shadda mu'azzizina ala annahu halun muqaddara bisa ga cewa hali na abin kaddarawa suna kaddara gajewa wa alaihi rasul kuma haka rubutun littafin yake na mushafi ay yansibuna suna jingina manitta ittaba annabiya wanda yabi annabi ila al-ajiz zuwa kasawa an yi shadda mu ajizina suna gajiyar da mu'mini suna cewa waɗannan talakawa yi aw yusabbidunahum anil imani ko ko abinda aggajiyarwa suna zamnar da su daga imani suna ina eh, ba ku iyawa ai aikin nan wahala a ciki akwai masu gajiyar da kai abu don kada ka yi su baka tsoro su gwada ma wahala a ciki ba za ka iya ba to akwai wannan fassara suna gajiyar da mulmai cewa abin nan fa baya yiwa gare ku au muqaddiri da ajazana anhu ko ko suna kaddara kasawan mu ga kama su bi inkarihumul ba'asa saboda musanya tashi da suke yi wal jaza'a da sakayya wanda ya musanya ba a tashi ba a saka mutane da abin da suka yi kenan ya gajiyar da Allah Allah bai iya kama shi kenan وما أرسلنا من قبلك من رسول hakim ula'ika waɗancan ga mutane da ke gajiyar da mu kuma suna dukufa ga ganin sun ɓata ayoyinmu a sahabul jahim su ne mutanen wutar jahim annarul kada wuta abin hasawa au ismu min ha ko ko sunan wani gida na cikin gidajen wuta wani gida na jahim wani gida ne sa'ira wani gida ne hawaya wani gida ne jahannama gida-gida ne ita wuta kamar yadda gidan yari ake kakkasa shi akwai sungul akwai atm akwai ina to irin haka ne shi ma wutar gida guda ne amma ciki kuma akwai nau'ukan wurare daban-daban kowane da irin nau'in azabar shi wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ce ba mu taɓa